Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masauraran ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da FM da kuma Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma si Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a a akan voahausa.com. masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci a yau talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko suwaye ba sun kashe wasu mutane uku a karamar hukumar Bassa da ke jihar Filato. Haka kuma za mu buɗe layukanmu na waya don jin ta bakin ku akan shin ta yaya gwamnati za ta yi ta taimaka makiyaya su daina yawo daga wani wuri zuwa wani wuri. lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawar a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga Nijar amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. a yau talata wani kakakin ma'aikatar shari'a amurka ya ce ofishin lauya na musamman robert mala da aka nada domin binciken katsalandan din da ake zargin rasha da yi a zaben amurka na 2016 ya yi wa babban attorney general din amurka jeff sessions tambayoyi a makon da ya gabata kan shishigin da rashin ta yi jaridar new york times ce ta ruwaito labarin a yau talata inda ta ce sessions ya fuskanci tambayoyi na tsawon sa'o'i a ci gaba da binciken na rasha an kuma yi wa sessions tambayoyi kan ko shugaba trump ya nemi ya dakatar da binciken tun bayan da ya hau mulki a watan janairun bara kakakin ma'aikatar shari'a ian pryor ya tabbatar wa murya amurka cewa lallai an yi wa sessions tambayoyi amma ya ƙi ya yi ƙarin bayani kan lamarin lauyan sessions na kansa chuck cooper da kuma ofishin mala duk sun ƙi su ce komai kan tambayoyin da aka wa sessions ɗin a lokacin da murya amurka ta tuntuɓe su da manema labarai suka tambayi shugaba trump ko ya damu da tambayoyin da aka yi wa sessions sai ya ce ko a jikinsa sassan shine jami'in gwamnatin trump na farko da aka yi wa tambayoyi tun bayan da mala ya karbi binciken na rasha a watan mayun bara a daya bangaren kuma fadar shugaban amurka ta white house ta bayyana kwarin gwiwarta kan daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray wanda rautanni suka bayyana cewa ya yi barazanar ajiye aikinsa saboda matsin lambar da shugaba trump yake nuna mai na sai ya kori mataimakinsa andrew mccabe shafin yanar gizo yaɗa labarai na axios ya wallafa cewa jeff sessions tare da umarnin trump ya matsa sai ray ya kori mccabe da wasu jami'an hukumar ta fbi da suka yi aiki tare da tsohon daraktan hukumar james comey bisa zargin cewa sun nuna bangarancin siyasa yayin da suke gudanar da ayyukansu to har ila yau a amurkan shugaba donald trump ya rataba hannu akan wata doka da ta ba da damar sake bude ma'aikatan gwamnati lamarin da ya kawo karshen kwanaki ukun da aka kwashe na ma'aikatan suna rufe bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin manyan jam'iyyun kasar biyu kan batun shige da fice a zauren majalisar dokoki a yammacin jiya litinin 'yan majalisar wakilai suka kada ƙuri'a kan ƙudurin dokar wanda majalisar dattawa ta amince da shi da farkon ranar litinin wannan matsaya da aka cimma za ta ba da damar ma'aikatan na gwamnati da suka ci gaba da kasancewa a buɗe har zuwa ranar 8 ga watan fabrairu hakan kuma zai baiwa majalisar dokokin lokacin da za ta cimma sabuwar matsayar amincewa da kasafin kuɗi na dogon zango fadarar shugaban amurka ta white house ta ce 'yan democrat sun mika wuya ne bayan da shugaba trump ya ki amincewa da bukatar su kan shige da fice har sai sun ba da haɗin kai an buɗe ma'aikatan gwamnati labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kore ta arewa da makwabciyarta ta kudu sun kai wa suna kai wa juna ziyara yayin da aka tunkari gasar wasannin olympics a kore ta kudin yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke ci gaba da tattaunawa kan yadda korea ta arewan za ta shiga karbar bakuncin gasar wasannin na olympics wata tawaga daga koriya ta kudu ta kai ziyara arewaci a yau talata inda za ta kwashe kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a gudanar da gasar a birnin pyongyang ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu har ila yau ziyarar na zuwa ne kwana guda bayan da wata tawaga daga koriya ta arewa ta je kudu wacce ta samu jagorancin shugabar fitacciyar kungiyar mawakan nan ta mata da ake kira morabon gelban domin su yi rangadin wuraren da za a karbi bakuncin gasar a birnin seoul an samu jerin girgizar kasa da aman wuta daura da karshen yankin tekun pacific a yau talata hukumar da ke binciken kan yanayin doron ƙasa ta amurka ta ce wata gagarumar girgirar ƙasa mai ƙarfin maki 8.2 ta auku kilomita 280 kudu maso gabashin tsibirin kodiak da ke alaska lamarin da ya janyo aka sa jami'an ba da agajin gaggawa suka shiga shirin kuta kwana domin yin gargaɗi kan aukuwar bala'in tsunami a yankin alaska da kuma british columbia mallakar canada sannan har ila yau an saka daukacin yankin gabar tekun yammacin amurka da yankin pacific da ke hawaii a matakin shirin ko ta kwana domin gujewa bala'in na tsunami daga baya cibiyar da ke aikewa da gargadin aukuwar tsunami a yankin pacific ta soke wannan gargadi a yankin na hawaii amma sauran yankunan da suka hada da gabar tekun alaska da british columbia da kuma wasu sassan gabar tekun yammacin amurka sun ci gaba da kasancewa cikin shirin na ko ta kwana Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda muka kuka ji da fari wasu 'yan bindiga sun kashe mutane uku a karamar hukumar basa da ke jihar Filato. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na dauke da cikakken rahoton. Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su waye ba sun hallaka mutane uku 'yan asalin karamar hukumar basa. Mataimakin shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe a Waize Doro ya shaida min yadda lamarin ya auku. abin da ya faru shine jiya yaranmu sun tashi daga gurin aiki wajen aikin kuzatan. hanyar gero to suna hanyar su na dawa sai fulani suka zo suka atakin ɗinsu a hanya so suka kashe mutum uku a take a wurin saura kuma sun samu rauni suna kwanciya asibiti To amma kun tabbatar da waɗanda suka yi wannan kisan? Tabbacin da muke da shi kenan Fulani ne suka tare mutanen mu. Ranar Litinin ai mun binne wani yaron mu a nan a wanda suka atakin nashi. Kamar yadda su jami'an tsaro suka mun bayani akwai yarjejeniya da kuka yi na cewa akwai gurin da ya kamata kar eh, masu kuza su je kar masu shanu ma su kai shanunsu. Kenan za a iya ce yaran ku sun ƙetare wannan yarjejeniyan kenan? Masu kuza abin da nake son tambaye kenan. Fulani suna da ƙasa ne da za su hana mu zuwa aikin kuza wani guri? Inda a ce za a hana mu zuwa aikin kuza. Su duranne su ne suke da wannan ƙasa duranne za su iya hana mu zuwa aikin kuza ba Fulani ba ai. Fulani ba mu kada ƙasa da suwa wurin ba. A bangare guda kuwa shugaban kungiyar makiyaya ta miyetti Allah a karamar hukumar basa Umar da kare ya mai da martani. Mu ba mu son an kashe wadansu ba, ni ba da lafiya ina asibiti amma sai an go an gaya mani asibiti cewa sun kashe shanu shine sojoji suka je suka kore su. Jiya kenan jami'an tsaro suna wurin ai da Fulani ne suka kashe su da jami'an tsaro sun kama su ai. Saboda haka mu ba mu ne muka kashe su ba. Da na tuntuɓi jami'an tsaro kuwa shugaban ma'aikatan da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Brigadier Janar Muhammad Bello ya ce ba shi da masaniyar lamarin a yayin da nake magana da shi sai dai ya shaida mun kokarin da rundunar ke yi wajen sasanta makiyaya da manoma a yankin na basa mun tattauna akan a zaman lafiya kuma an yadda a can basa da akwai saboda har yanzu da akwai rashin jituwa game da inda makiyaya za su je su sha ruwa kuma manoman kuma su a wajen da magudanar ruwan suna gona rani so su mutanen su makiyayan da manoman sun yadda akan cewa a yanzu até un daidaita kada a zo kada a kawo dabbobi wurin su kuma manoman kada su je su yi noma a wurin sai an sasanta wannan sasantawan da za a yi abu ne da gwamnati ya kamata gwamnatin karamin koman basa da 'yan siyasan eh, gwamnatin jiha ya kamata su kira su su karasa eh, ba su su gya musu batun kada su yi kada su je eh, a wurin is a political decision a maganar siyasa to amma mu da su mun yarda cewa a yanzu kada saboda yanzu zukatan mutane ya tashi yanzu akan an je za wani abu zai iya tasowa sosai muka sa sojojinmu a wurin kada inda ba za mu bar makiyaya su ketare wajen manoma kuma su ketare wajen. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To yau muna son jin ra'ayinku ne akan me kuke ganin gwamnati za ta yi don taimakawa makiyaya da su daina yawo daga wani wuri zuwa wani wuri. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. Zauna yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Kano a Najeriya wake magana daga jihar Kano. To salamu alaikum kuna tare da Umar Ofisa Unkwa Kulayin ne fata daga Aminan Duna da kanan jihar kanan Najeriya. To amin wa alaikum salam. ne menene ra'ayinka akan wannan batu? Eh da ra'ayi ra'ayi na akan gaskiya ni a ra'ayi na akan wannan abu gaskiya abu ne da ya kamata a ce a yi duba a kansa. Gaskiya mu abubuwan da muke gaskiya ba mu aiki da shi gaskiya akan irin wayannan abubuwan gaskiya idan mu addu'a mu ce Allah ya kawo mana mafita a cikin gaskiya wannan shi ne dai a cikin sunana Umar Ofisa daga nan jihar Kano a tashi lafiya. To madalla Umar Ofisa, bari mu tsallaka jihar Naija, wake magana daga jihar Naija. Assalamu alaikum, Muhammadu Sani dan watan Gini mijin yar gata. To mijin yar gata, menene ra'ayinka game da wannan batu? Wato a gaskiya abin ya shafi ainihin hukuma domin a gaskiya yawanci Fulani an tare musu guraren da ainihin suke bi. Shi ke kawo fituna har ma mutum ya zo ya yi noma a inda ainihin burtalinsu ne. to ta ina za su wuce in sun zo sai su dangan da wannan guri su rasa maya za su to ya kamata hukuma ta shiga ciki wa'anda suka shiga gurinsu suka kakkare musu gurinsu ya kamata don allah hukuma ta ma diya ne ta biya su diya a buɗe musu ainihin burtalolinsu su ci gaba da hidimun da kiwon sun da ga yanzu wasu gwamnoni ma sun cewa ba sa son su a area su ina mm. za su je su wafa yan ƙasa ne kamar mm. kowa To, madalla mijin yar gata, yanzu za mu tsallaka jihar Nasarawa, waki magana daga jihar Nasarawa. mai turare daga Akwanga. To, mai turare menene ra'ayinka? Wallahi ba To, ina zaton layin mai turare ya tsinke bari mu shiga jihar Bauchi, wake kira daga jihar Bauchi. karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. Wa alaikum salam Malam Ismaila menene ra'ayinka game da wannan batun? ra'ayi na wannan maudu'i abin da yake faruwa a ƙasar nan gaskiya wannan abu idai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin sakamako kowa ɗan ƙasa ne dokan ƙasa ya ba da dama kowa ya zauna inda ya so. amma a ce gwamnonin nan suna nuna ma wasu ƙabilu wannan ba ɗan ƙasa ba ne ko kai ba ɗan ƙasa ba ne bai dace ba domin wani fitintunin ai musabbabin su ai an san masu masu masu kulla shi don haka ya dace a ce gwamnati ta yi bincike a duk waɗanda suke da hannu a cikin wanda kowaye ko mai mulki ne ya kamata gwamnati to ina ganin Samaila bai gama faɗan abin da zai faɗa ba layin nasa ya yanke amma bari mu tsallaka Gusau wake magana daga Gusau. Ina magana da Muhammad Sani daga nan Gusau. Muhammad Sani menene ra'ayinka kan wannan batu? gaskiya tsakanin har Allah ne ra'ayi na gwamnatocin Najeriya suna da hannu ga al'amarin nan musamman munan jihar Zamfara. Ko ba gaskiya ba don ana magana matsalar manoma da makiyaya jihar Zamfara ta kowa duk Najeriya. to mutanen kawai tsakanin da Allah irin yadda suka ba da bayani sun kayan abu ya faru suna dama gwamnati amma ba ta ɗaukan mataki sai abu ya yi to Wa alaikum salam. Muhammad Sani ya tsinke kuma Kaduna ya layin na Kaduna ya shiga. Wa ke magana? Daga kamfanin fate da ke jaji Kaduna Najeriya. To Adamu, menene ra'ayinka? Abin da zai kawo karshen wannan al'amari, ita wannan gwamnati ne wanda take kin gado a halin yanzu take kan gado, mhm. ta ɗauko matakin da za a kawo karshen abin amma sai dai kash. Gwamnonin jihohi sun riga sun rena ta, dalili na ko anan an ce kowace jiha a keɓe gandun daji don a ba Fulani. Amma sai ka ji wani gwamna ya ce wai ba yi da filin da zai kiɗa ma Fulani, saboda girman Allah a ce in dai ana so a zauna lafiya da Fulanin nan, wajibi ne fa a keɓe musu gandun daji a zamanantar da kiwon nan a yi masu makaranta a yi masu asibiti a yi masu komai a keɓe su wannan shine amma gwamnati kin sa an yi kira an koma gona wallahi noma har gefen titi an nome to ko da sa ɗaya ne mutum ya dai da shi balle goya ya so fila a shanun shi da yawa a shugaban ƙasa ka daka tsawon duk gwamnan da ya ce ba zai je ɗan fulani waje ba to ya gaggawa ya ita kujerar shi na gwamna a samu wani asa amma an daina shugaban kasa shi kuma shugaban kasan ya koma sai ya tafi rigita shi idan wannan sun ce kaza ya shiru wannan ya ba kana shugaban kasa ka tsaya kana abin nan wannan in ana sa mafita wannan mafita kenan kawai a keta gandun daji ga fulani shine zaman lafiya. to malalla malam adamu sai kuma jihar jos plateau jihar plateau wake magana daga jihar plateau ahmad abdulhamid mai ne daga jos to malam ahmad abdulhamid menene ra'ayinka game da wannan batu to ra'ayina dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. gaskiya wannan bala'i ya yi yawa ra'ayina zan ba da shawara jama'a su ci gaba da addu'a akan <coughs> wannan matsala hmm. ita ce kawai maganin wannan al'amari ita kanta gwamnati abun kamar ya fi karfin ta nema. saboda haka ina roƙon jama'a da Allah a ci gaba da addu'a akan wa'annan matsaloli assalamu alaikum to madalla ahmad abdulhamid allah ya amsa sai kuma jihar kaduna wake magana daga jihar kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam naziru hausawa barka da yammaci barka da warhaka sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya musa garo barka da warhaka menene ra'ayinka kan wannan batun To alhamdulillah ni tambayar da ke so da yi wa ita kanta duniya da gwamnatin tarayya. Su wai shin fulanin nan ba 'yan Najeriya ba ne da ake samun irin wa'annan wai kace na ce har ma wai a jiha ana tunanin cewa wai ana neman a keɓe musu wani guri. Shin su wai 'yan ba 'yan Najeriya ba ne wai shi shugaban ƙasa nan wai da yake ta wannan maganar da ba zai iya sa ido akan irin wannan abun ba shi baya da tsayin ne akan wannan al'amarin wannan ba abin kunya ne ba a ce wai gwamna a jiha wai ya fi ƙarfin shugaban ƙasa. a wannan gaskiya gaskiya akwai sake a cikin shi muna kira ga shugaban kasar najeriya malam muhammadu buhari gaskiya al'amari idan aka ce an kyale irin waɗannan wani gwamna ya fito ya nuna cewa fulani ba su da damar za su ciwo a jihar shi har kuma shugaban kasa ya ji ya shiru to wannan sai mu ce to ya yi wai shugaban kasa ya yake so to ai akan wannan dole ne shugaban kasa sai ya nuna ya sa takalmin karfe ya take idan gwamna ya zo zai wannan rashin mutunci dole ne shugaban kasa ya dakatar da shi a cikin shi ba gwamna ba ne saboda bai za a yi mutane irin wannan abin sai wannan abun Allah ya kiyaye fata shi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to alhamu Musa Garo mun gode ah, sai mu tsallaka kuma jihar Zamfara wake magana daga jihar Zamfara Yahaya mai sai da kwalba da ke sabuwar kasuwa musau to malam ya haya menene ra'ayinka akan wannan maudu'i abin da yake ya kamata gwamnati ta sa hannu a cikin wani al'amari malam yaya eh, idan ka saurara mu mana tambaya ne wace irin hanya ita gwamnatin ya kamata ta bi wace irin shawara zaka ba gwamnatin ta bi Ko kowane gwamna ya ce ma fulani wani da mm. kula da dabbobin su a ce ba ba kuri kiwo kuma yana a ce kuma an zo inda ake kaya kuma a ce ba ba yin da dabba dole ya kata a ce To, Malam Yahaya koro bayani kuma layin nasa ba kyau mai waya tsinke bari mu je kiran mu na karshe a jihar Kaduna. Wake magana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ina magana da Gambo Lebawa Fataki daga garin kafan jihar Kaduna, Najeriya. To a gurguje menene ra'ayinka akan wannan maudu'i? To yau dai da alama layukan namu sun ba samu a wasu sun shigo wasu ba samu shigowa ba sai a ci gaba da kira a gobe Allah ya kai mu za mu sake buɗe layi. To nan za mu dakata yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da mako na biyar na wasannin kwallon kafa na rukuni na ɗai na jamhuriyar Nijar inda aka gwabza tsakanin Nijelek da AS Gard kuma AS Gard ɗin ce ta nasara ci uku da biyu an tashi bin karibin damo ɗaya da ɗaya tsakanin AS Sonidep da Irana ta Agadez, Jangorzo Football Club ta Maradi da GS Tawa an tashi ɗaya da ɗaya sai Olympic football club ta babban birnin mai da as akokana ta arlit agades a kai ɗaya da ɗaya ɗaya da ɗaya aka ketare ne tsakanin as don teme da as police dukkan suna babban birnin mai sai espoir football club ta zandar da as fan ta babban birnin mai ta shaheta da ci takwas da ɗaya har yanzu dai as dep wadda shekaru uku ne kawai da suka gabata ta hawo rukuni na farko a kwallon kafa na jamhuriyar nijar har zuwa wannan wannan mako na biyar ba kungiyar da ta lashe ta yayin da espoir football club har zuwa yanzu ba ta da maki ko ɗaya ta zandar kungiyoyin da ke can ƙasa sun hada da as duwana antanta da espoir kuma abin ajabibi shine as duwana da ta wakilci jamhuriyar nijar a shekaru biyu da suka gabata a wasan kwallon kafa na ƙasashen nahiyar afirka na club da su kasance zakaru a ƙasashen su har zuwa yanzu maki mataki biyu ne gare ta kacal idan muka dubi tsarin kungiyoyin da ke kan gaba a teburin league one ta jamhuriyar nijar na farko dai ita ce as sony dep wadda ke da maki goma sha uku sai as gendarmerie da ke da maki goma sha uku yayin da as fan ita ma ta birnin ya mai ke da maki goma sha daya as guard ta mai tana da maki takwas sai sahel sporting club ta birnin ya mai ita ma tana da maki takwas kusan cewa kungiyoyin wasannin kwallon kafa da suka hada da Salis Sporting Club ta birnin Mai da AS ban ta babban birnin Mai dukkansu suna ci gaba da yin atisaye a kasar Burkina Faso domin kimtsa 'yan wasar su a shiga wasannin kwallon kafa na club ɗin da su kasance zakaru a kasashen su da ake ma Champions League na Africa wanda Sahel ɗin ta mai za ta shiga sai ita ma AS ban da ta yi nata atisaye a can Burkina Faso domin shi shirya 'yan wasanta a gasar kofin club-club inda suka lashe kofunan kasashen su de la confederation ta caf ko kuma caf a ci gaba da wasannin open na ƙasar australia na wasannin tennis maran silik shine ya lalabe rafael nadal da ke matsayin dan wasa na ɗaya a duniya a wasan tennis da ci uku da shidda shidda da uku shidda da bakwai shidda da biyu biyu da banza kamin rafael nadal in ya janye daga wasar ganin ci cewa ka tattara sa na masa ciwo shi ko dan kasar birtaniya kill edmund ya lalabe dan kasar bulgaria grigor dimitrov a kota final na wasannin na open na australia da ci shida da hudu uku da shida shida da uku shida da hudu haruna maman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan na ɗaya daga jerin kundin tsarin mulkin Amurka da kuma tsarin gwamnatin Amurka. A yunkurinsu na kare hakkokin 'yan ƙasa, iyayen ƙasa da suka kafa Amurka sun tanadar mata kundin tsarin mulki wanda shine tubalin gudanar da ayyukan sabuwar gwamnati wanda ya haɗa da gyare-gyare guda goma da suka hada da uku don kare hakkokin 'yan ƙasa da wasu guda bakwai don tabbatar da adalci. Gaba ɗaya dokokin an haɗa hancinsu aka lakaɗa musu sunan kundin 'yantocin al'umma. Sashen doka na shida na mai da hankali ne akan 'yancin waɗanda ake zargin su da aikata laifuffuka. Dokar na ba da tabbacin wanzar da adalci a sauraron shari'ar masu aikata laifuffukan ta hanyar tabbatar da cewa hukumomin ƙasa suna bin tsarin ƙa'idojin ganin kowa an ba shi 'yancinsa. Kwaskwarimar farkon sashen doka na tabbacin cewa duk wanda ake tuhuma yana da 'yanci a hanzarta sauraron ƙarar a bayyanar jama'a. Abinda wannan ke nufi shine cewa ba za a ɗaura wanda ake zargi da aikata laifi ba har abada a kurkuku ko kuma a yi mishi shari'a a sirrance ba. Bangaren doka na biyu ya tanadi cewar duk wanda ake zargi tilas ne a bar 'yan ƙasa 'yan uwansa su yanke hukunci akan laifin da ake zarginsa da aikatawa kuma dole ne su masu yanke hukuncin su kawar da son kai muhimmin abin da ake nufi a nan shine dole ne a zaɓo mutane daban-daban daga yankin da shi wanda ake tuhuma ya fito kuma waɗanda ba su da wani abin da suke rike da shi a zukatansu kan wanda ake zargi Bangaren doka na uku a sashe na shida na buƙatar jiha ta sanar da wanda ake tuhuma da irin laifin da dalilin laifin da ake zargin shi da shi kuma za a tuhume shi da shi ko ita saboda wannan laifin dole ne a gaya wa mutum laifuffukan da ake zarginsa da shi dalla-dalla kuma wajibi ne a sanar da wanda ake tuhuma dukkan abubuwan da ke kunshe cikin laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa. Bangaren doka na hudu na umartar cewa wanda ake tuhuma da laifi na da 'yancin tambaya ko ƙalubalantar mutanen da za su ba da shaida a kansa ko kanta kan laifin da ake zarginsa ko ita da aikatawa yin haka zai ba da tabbacin cewa alkali kuliya da jama'a baki ɗaya za su auna gaskiyar shaidan da aka kawo domin yin shaida a gaban kotu da jama'a. Ɓangare na ƙarshe a sashen kwaskwarimar doka na shida na cewa duk wanda ake zargi da aikata laifi na da 'yancin samun lauyan da zai wakilce shi ko ita. A takaice dai, sashe na shida na tabbacin cewa wanda ake zargi na da gaskiya, kuma ba za a yanke hukuncin cewa mutum bai da gaskiya ba, ba tare da ƙalubale ba. A cewar ɗaya daga cikin mutanen da suka rubuta kundin tsarin mulkin ƙasa, Alexander Hamilton ba za a ɗauka cewa shari'ar masu yanke hukunci 'yancin mutum ba ne, dole ne a ɗauka 'yanci ne da yake da shi a sanadin zamansa tare da jama'a a ƙarƙashin tsarin zaman jama'ar wanda kuma muhimmin mataki ne da ke tabbatar da kare 'yancin jama'a a matsayin ɗaya daga cikin hakkokinsu na rayuwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka. wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To kafin mu karkare ga Muhammad Lalo da labarai amma a takaice. A yau talata wani kakakin ma'aikatar shari'ar Amurka ya ce ofishin lauya na musamman Robert Mueller da aka nada domin binciken katsalandan din da Rasha ake zargin Rasha da yi a zaben Amurka na 2016 ya yi wa babban attorney general ɗin amurkan jeff sessions tambayoyi a makon da ya gabata kan shishigin da ake zargin rasha jaridar new york times ce ta ruwaito labarin a yau talata inda ta ce sessions ya fuskanci tambayoyi na tsawon sawo'i a ci gaba da binciken an kuma yi wa sessions tambayoyi kan ko shugaba trump ya nemi ya dakatar da binciken tun bayan da ya hau mulki a watan janairun bara kakakin ma'aikatar shari'a ayan pryor ya tabbatar wa murya amurka cewa lallai an yi wa sessions tambayoyi amma ya ya yi ƙarin bayani kan lamarin lauyan sessions na kansa chuck cooper da kuma ofishin mala duk sun ki su ce komai kan tambayoyin da aka wa sessions din a lokacin da murya amurka ta tuntuɓe su da manema labarai suka tambayi shugaba trump ko ya damu da tambayoyin da aka yi wa sessions din sai ce sam ko a jikinsa koriya ta arewa da makwabce ta kudu suna kai wa juna ziyara yayin da aka tunkari gasar wasannin olympics a koriya ta kudin yayin kuma da bangarorin biyu da ba sa ga maciji ke ci gaba da tattaunawa kan yadda koriya ta arewan za ta shiga karbar bakuncin gasar wasannin na olympics wata tawaga daga koriya ta kudu ta kai ziyara arewaci a yau talata inda za ta kwashe kwanaki uku domin yin dubi kan yadda za a zaɓi wuraren da za a gudanar da gasar a birnin yau ziyarar da ita ce ta farko cikin shekaru biyu Tura takaitaccen labarin maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta ba da umarni sai yi injiniyan mu Mr. Robert Wagner ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa kwana lafiya.